أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mu tabbatar da godiya zuwa ga sarki Allah mun kai salati a bisa ga fiyayyen halitta manzon sira annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda sun kabi ta farkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna karawa gode wa sarki allah mai kowa mai komar sarkin nan da ya sake kaddara saduwanmu a cikin wannan masallaci namu masjidul furqan lidawati salafiya ina ji ba saboda komar ba don gabatar da karatu na littafin na hikimatu min tarikh ma baina wafatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ila maqtal al radiyallahu anhu wanda babban malamin nan الدكتور عثمان بن محمد الخميس يا ولفا حفظه الله yana ji yau hijiran manzon sira annabi muhammad daga birnin makka zuwa madina yana da shekara 442 a cikin wata na hudu shine rabi'u uthani kwana goma sha ɗaya wanda ya daidai ga watan nan na miladiya aihuwan annabi isa ɗan maryam yana da shekara dubu da ishirin a cikin wata na goma sha ɗaya kwana ishirin da shida ina ji wannan shine ne darasinmu na 22 a cikin wannan littafi idan ba manta ba har yanzu muna cikin laifuffukan da sun ka kama saidina usman da shi a wancan sati mun yi karatu kan الماخذ الثامن والتاسع والعاشر نتاكوس دا نترى دا قوما شوى سيدنا عثمان بي حلرشي ياكين بدر با كما bayan wannan رانا yakin uhud يا gudu sa'an nan ta uku ya yi fashi ran da za a yi wa annabi sallallahu wa wasallam bai atar ridwan mala ce mana raddi kan wannan matsaloli guda uku ko laifuffuka guda uku da suka rike shi da shi mala zo da hadisi da ya tabbata cin sahihul bukhari daga uthman da dan muhib da ya ce wata rana wani ba masar ya dogon annabi mu? Eh, ya dogon abdullahi da umar ya tambaya su wane ne wa'annan mutane aka ce shawa. ya ce wane ne da tijo daga ciki sai aka ce masa abdullahi da umar ya zo da tambayu kamar yadda mun kai zance a wancan sati dangane da waɗannan laifuffuka guda uku duka dina abinan abdullahi dan umar ya nuna masa akan ya faru beki ba ya nuna masa dalilin da ya sa akan kuma ya faru yayin da ya tabbatar masa wannan ba masari sai allahu akabar. ai abin da nake so ya tabbata ke ce ya nan ya ringa masa lissafi ya ce wallahi don gane da abin da ya faru cewa kana ganin ya gudu ranar uhud na shaida allah ya zo da aya allah ce lallai ne wa'annan da yake sun ba da ke ranar da jama'a guda biyu sun ka'adu ba komi yasa akan ya faru ba shi ɗan ne ya zamar da su saboda shashin zunubi da sun ka aiwatar saba wa manzon sira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma allah ya ce walaka da afallahu anhu allah ya musu gafara jawabi kenan inna allaha ghafurun halim wannan shine abinda Allah ya fada cikin littafinsa mai girma ta haka sadina Uthman na cikin waɗanda Allah ya magafara ga baki ɗaya sa'an nan ta biyu ya ce masa fashin fita da ya yi daga yakin badar ya kasance yana auren 'yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ruqayya kamar yadda mun kai bayani a wancan sati ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya saya yayi jinyanta yana da rabin wanda yayi yaki ladansa sa'an nan da kaso da za a basa na ganima manzo Allah tabbatar masa da wannan sa'an nan sake ce masa dangane da bai'atul ridwan da a ce akwai wani wanda yake mabuwayi da ya fi usman matsayi a cikin garin makka da manzon allah ya tura shi da yake ba wani sai na usman sai manzon allah ya tura sai na usman ya je ya gaya wa mutan makka manzon allah bai zo da niyan yaki ba za ya zo ne ya aiwatar da umura ya yi aikin umura sai labari ya zo ga manzon sira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa gashi fa an kashe sayyidina Usman, inda an kashe sayyidina usman manzo Allah ce ba ta zama za mu yi ba ku zo a yi mubaya'a za mu shiga makka aje ayyaki a fanshi jinin sayyidina Usman, in akan ya tabbata kuma wannan mubaya'a da za a yi manzon Allah sai da ya doki annunsa na dama ya saka a ci ya ce wannan ga annun na Uthman wannan shine dalilai guda uku da yasa an karashe sa Abdullahi dan Umar na gaya ma wannan ba masari wannan masayin shi ce to yanzu jika da wannan jawabai to kaga in bai son gaskiya ne tun nan ya dawo baya don gani da abin da yake tuhumar sayyidina Uthman sa'an nan kuma shi ya tashi a matsayinsa na cewa ya gano gaskiya ya ringa fahimtar da mutane iri-irinsa wa'anda ke tuhumar sayyidina Uthman amma akan bai faru ba duk da iri-irin wannan bayanai tun da sun kulli niyya sai sun kashe sa sai da kuwa ya faru kuma kada mu manta dama abinda Allah ya miki nan ya kaddara za ya faru wannan shi a nan ne mun ka aji karatu a wancan sati yau za mu tashi da karatu almahudul hadi ashara laifin da suka kama sa da shi na goma sha ɗaya muna rukun Allah ya muna jagoranci a wurin faɗin daidai ya ba mu ikon aikata abin da karatu ya kunsa mala ce sun ka ce lam yaktul ubaidallahi bin umar bila har mu zani laifinsa ta sha ɗaya ai bai kashe ubaidullah don umar ba yayin da ubaidullah ya kashe armuzan ya ci ya kashe ubaidullah wannan shine laifi ta sha ɗaya mala ce wal mashhuru fi kutubit tarih abin da ya shahara a cikin littattafan tarihi annahu ba da makatala abu a al ya umar ibn al-khattab bayan abu a wannan ba majusi la'anatullahi alai wanda ya kashe umar dan khattab abin da ya shahara wurin maluman tarihi katala nafsa sai ya kashe kansa bayan ya kashe umar ya tabbatar umar ya bar duniya wannan abu lu'lu'a sai ya soke kansa shi ma ya kashe lamma alqaula aba'ata alaihi yayin da sun ka jefa masa babbar riga da ake dorawa misali kamar a baya shine al'aba'a bayan ka saka tufa ka ka jallabiya ka sa wannan babban riga da kake dorawa kan jallabiya ko kan kaftani da ka sanya shine al'aba'a shine kisawun arib yulbasu fawqa thiyabi kisawun arib yulbasu fawqa thiyabi da sun ka jefa masa wannan babbar riga falamma asbahan nasu yayin da mutane suka wayi gari kama ubaidullahi bin umara sai ubaidullahi dan umar ya yi sayi fakatara rajulan yuqalu lahu zanu. sai ya kashe wani mutum da ake cewa al wa kana majusiyan fa aslama wannan al shi ma ban majusi ne amma sai zo ya musulunta falamma makilala a yayin da aka ce masa قال كان مع أبي لؤلؤة المجوسي قبل مقتل عمر بثلاثة أيام wa bainahuma al-khanjaru lokacin da ake ce ma ubaidullah me yasa kai wannan matsayin ka kashe armuzan sai ya ce ka kasance tare da abu lu'atal majusi gabanin kisan umar da kwana uku wa bainahuma al-khanjaru a tsakaninsu akwai lauje shine ukan nan da an ka soke na umar da shi alladhi kutila bihi umar wanda an ka kashe sayyidina umar da shi fa anna al-muzana musharikun li abi lu'lu'ata fi hadhihi al-jarima nan sai yayi yakini ya tabbatar cewa shi al-murzan yayi tarayya da abu lu'lu'ata al-majusi cikin wannan laifi da sun ka aiwatar fa zahaba ilayhi wa qatala Ubaidullahi bin Umar sai ya je gun Armuzan sai ya kashe shi An Sa'id ibn al-Musayyab an samu daga Sa'id dan Musayyab wanda galibin malumma sun tafi shine afdalut tabi'in surukin abu huraira abu huraira ya aure yar abu huraira sayyid ibn musayyab ya aure yar abu huraira ya ce inna abdurrahman ibn abi bakr siddiq ya ce abdurrahman dan abubakar siddiq kala hina kutila umar ya fada yayin da an ka kashe umar ya ce kadmaratu ala abi lu'lu'ata katil umara wa ma'ahu jufainatu wal armuzan ya ce na shuri da abu lu'lu'a wanda ya kashe na umar na tare da shi wanda ake cewa jufaina sannan da armuzan wahum na jiyun auyata na juna sun hada kai suna ganawa falamma bagattuhum ya ce a yayin da na girshe su tsaru aikamu sai sun ka tashi fasakata min bainihim khanjurun ladhi an lahura sani a lokacin da sun ka tashi sai wannan lauje da ke annunsu sai ya fadi wannan lauje na tsakaninsu sai ya fadi yana da kai guda biyu wani sabuhu wasto alhalin makaminsa na tsakiyansa, wannan laujin fanzuru mana khanjurun ladi kutula bihe, umar sai ce ku duba to da wani irin lauje ne an ka soke saidina umar فوجدوه الخنجر الذي تنعت عبد الرحمن بن أبي بكر sai sun ka samu laujin nan ne da yake abdurrahman dan abubakar ya sifata ai fa wajaduhu al-khinjur alladhi na'ata abdurrahman ibn abi bakr fantalaka ubaidullah ibn umara nan da ya sifata wannan laujin sun kaga tabbas wannan laujin ne da shi abu lu'lu'a ya kashe saidina umar ya soke sa sai ubaidullah ya shude falamma kharaja ilaihi ai al'armuzan a yayin da ya fita ya je gun armuzan kal sai ya ce masa in talik mai hatta nan zura ila farsilli Allah zo ka shude tare da ni zo ka tafi tare da ni in je in duba wani doki nawa wata akhara anhu hatta idza madha bayna yadayhi sheshe ubaidullahi ibn umar cikin tafiya sai sokaci yayi jinkiri har wannan armuzan ya shude a gabansa alahu bisaifi sai ya dauke shi da takobi ya sa takobi ya sare sa qala ubaidullah ubaidullah ya ce falamma da harar saifi yayin da armuzan ya ji zafin takobi qala la ilaha illallah nan sai ya kalmar shahada qala ubaidullah ubaidullah ya ce wada autu jufainata wa kana nasuraniya min nasara alhaira sai na kiri kuma jufaina shi jufaina ya kasance ba nasare ne amma daga nasaran nan na garin haira wannan haira baladin ka ofilin iraq gari ne a cikin iraq falamma alautuhu bisaifi a lokacin da shi ma na kiresa na cira sa da takobi na sa na sare sa sallaba baina ainihi sai ya sanya cross a tsakanin idanunsa guda biyu da ya ji sara dama alin nasara kenan ba abin da suke bauta sai cross da ya wannan matsayin sun ka ubaidullah sai ubaidullah ya shuɗe dama waɗanda aka ce sun zauna sun gana sun yi shawara alhalin wannan lauje na annunsu ya samu mutum biyu kuma yadda abdurrahman ibn abi bakar ya siffata wannan wuka da aka soke umar aka samu tabbas aka ne sai ubaidullah ya shuɗe فقتل ابنة islam, sai ya تدعي ya سيشود ya kashe. ‘yar abilulu'ata sagira karama wanda take ikirarin musulunci ta nuna ita musulma ya kashe ta wara da ubaidullah allah ya da sabiyan bilmadina illa katala na sai ubaidullahi dan umar ya yi nufin cewa ba zai bar duk wani mari bacici ba da ke cikin madina sai ya gama da shi duk wanda aka je yaki an ka kamu, riban yaki ya kulli niyya sai ya gama da daidaikun su baki daya saboda abinda abu lolo a talmajusi ya aiwatar wa saidina umar radiyallahu anhu wa ardo alaihi fana auhu عليه wa aduhu? sai muhajirai farko da sun kai jihadi a farko-farkon lokaci sun ka taso sun ka tattara zuwa ga ubaidullahi bin umar sai suka hane shi wannan niyya da ya yi abin da ya kudurta ka ya aiwatar wata wa'aduhu sa'an nan sun ka masa nasiha sun ka masa wa'azi ai an zaruhu faƙal nan sai ya ce wallahi la'aktulannahum wa gairahum ya ce wallahi na sai da Allah lallai ne sai na kashe su ga baki ɗaya har da wasunsu waɗanda ba shi cikinsu sai na musu wannan kisan wa arada bi badil muhajirin nan sai ya bijira ya je ga shashin muhajirai mutan makka falam yazara amr ibn al bihi atta dafa ilaihi saif amr dan as bai gushe ba yana tare da ubaidullahi dan umar har ya doki wannan takobi ya mika wa amuru dan as ya ringa binsa da lalama da lallashi ya hakuri kada ka ce za ka yi ilon kai hankali ya tashi abin ya wuce yadda kake tunani haka ke tare iyaka da nasihu har ya mika masa wannan takobi da ke annunsa falama dafa ilaihi saifa a yayin da ya ba amuru dan as wannan takobi atahu sa'adu ibn abi waqqas sai sa'ad dan abi waqqas ya zo gon ubaidullah fa akhadha kullu wahidin min umma bi rasi sahibihi kowane ɗaya daga cikinsu sai ya rike kan dan uwansa ya ne ya rike ɗaya da makwarkwaɗansa zangonsa shine ya ne sun ka'adu suna zance hatta hajaza bainahuma ko hatta ujiza bainahuma har aka sari tsakaninsu thumma akbala usman kabula an yubaya alahu fi tilkan layali sa'annan sai sadina usman ya gabatu gabanin a masa mubaya a cikin waɗannan darrai hatta waka ubaidullah saya nan take haddi lokacin da ubaidullah ya sauko kasa ya yi tanazuli nazala kenan saya sai sun ka'adu wa azlamat al-ardu yawma katala ubaidullah jufainata wala harmuzan mala ce kasa sai ta yi duhu an ka shiga bakin ciki ranan da ubaidullah ya kashe jufaina da armuzan kasan ga baki ɗaya sai ta yi duhu wabunata abu alan nasi da yar nan na abu lu'lu'a yayin da kasa ta yi duhu ga mutane sun hujiza bainahu wa baina uthman sa'annan sai aka sare tsakaninsa da saidina usman falamma stukhlifa Uthman da al-muhajirin wal ansar yayin da an kai mubaya'a ga sayyidina Uthman an ka nada masa khalifanci an ka sanya shi shine khalifa a bayan Umar lallai ne bayan an yi aka da al-muhajirin wal ansar sayyidina Uthman ya zama khalifa nan take sai ya kira muhajirai da ansarawa faƙal shi ce ashiru alayya fi katil hadar rajul alladhi fataka fi din ku bani shawara ina neman shawaran ku dangane da wannan mutum dangane da kisan wannan mutum alladhi fataka fi din wannan da ya keta a cikin addini fajtama almuhajiruna ala kalmatin wahida sai muhajirai mutan makka sun ka a kan kalma daya yushayi'una uthmana ala katilihi sun ka mara masaidina usman baya sun ka bi bayan saidina usman suna ayyada shi ya kashe ubaidullahi da umar wa jullun nasu la'a'azam ma'a ubaidillahi to amma da yawan mutane mafiya yawa suna tare da ubaidullah ya kuluna li jufaina harmuzani suna cewa jufaina da harmuzan ab'adahumallahu Allah ya nisantar da su can ya nisantar da su daga barin sa. la'allakum turiduna an tattabi'u umar na. ya ce suka ce kai watan ko manufanku ko bibiyi umar da dansa kun kashe na umar wato kuna son ku kashe dansa ubaidullah ku kara ya so ya bi bayan ubansa fakathura fi dhalika lagatu wal ikhtilaf nan maganganu yayi yawa shine maganganun da ba ka ji ma'anan kalma yana fita kiri kamar kana jin hmm, na da yawa cikin magana shine allahtu shine sautin mukhtalitun gaira wada sa'an nan da sabani yayyawa tsakanin al'umma sun makala amru bin al'as li uthman nan take sai am dan as ya cewa sayyidina Uthman radiyallahu ma ya amiral mu'minin ya kai shugaban muminai inna hadha la'amura ya ce masa lalle ne kaga fa wannan lamari da ya kasance dangane da ubaidullahi dan umar da al'armuzani da jufaina da yar abu a talmajusi wannan lamari da ya kasance na kisansu da ya yi ka kana kabula an ya kuna laka alan nasu sultanun wannan ya kasance ne gabanin kai ka samu iko akan mutane A nada ka shugaba ya faru ne a can lokacin umar an kashe umar ne ubaidullah ya ji ga wanda ya kashe ubansa ya tashi ya sha fansa sa'an nan da wa'anda an kai shawara ga baki ɗaya hada su bai samu abu lulu ta ya kashe ba amma shi safan sakanwa yar abu lulu atal majusi wannan lamari ya kasance kafin a baka jagoranci fa'a'arba anhum amru dan as ya ce ma uthman radiyallahu an ya ce bijira rabu da wannan da ce bijira daga barinsu wa nasa an khutbata am nan da amru dan as radiyallahu an yayi wannan zance nan sai mutane suka rarraba wantaha ilaihi Uthman wa wudiyar rajulani wal jariya shikenan sai Usman radiyallahu anhu ya hannu daga barin wannan zance bai kusa a ciki ba sai an ka bisa wa'anga mazaje guda biyu sa'an nan da wannan yariya da an ka kashe ne al'armuzan da jufaina wannan labari kuma idan ka dubi a tabbatar ibn sa'ad ya zo da shi juzi uku shafi dari uku da hamsin da biyar da isnadi wanda yake ingantacce wa hunaka thalathatu tawjihatun li adami qatl ubaidillah li adami qatl ubaidillah bil armuzan mala ce akwai uskoki guda uku da yasa ba kashe ubaidillah saboda ya kashe al'armuzani ba al'awwal mala ce ta farko anna la'armuzana tamala ma abi lulu'ata ala katil umara kama ra'ahuma abdurrahman ibn abi bakr ya ce lallai ne shi al'armuzan sun hadu sun kai taimake keniya tsakaninsa da abu lu'ata a kan kashe umar kamar yadda abdurrahman dan abubakar ya gansu ya yi musharaka sun kai shawara ta wani anya za a bisa la'alla ma shi ya ce a ji a same sa in yana sallah to ba ka ba tarayya da musharaka da ya yi wurin ganawa da taimake taimakekeniya da ce wannan shine ange ta farko shi sa ba kashe ubaidullah don ya kashe al'armuzani ba kamar yanda abdullahi eh, abdurrahman bin abi ya gansu wa bi hadha yakunu mustahiqqan lil qatl ce da wannan al-armazan ya cancanci a kashe shi kama kala umar kamar yadda sadina umar ya ce mala tamala ahlu san'a'i ala qatl rajulin laqataltuhum ya yace wallahi da ce mutan sana'a a gaba ɗaya sun hadu sun kai tarayya a wurin kisan wani mutum ɗaya. da na kashe su ga baki daya wannan shi ne ai ma a shari'a aka ne idan kun kai talatin kuka yi tarayya wurin kashe mutum da dole a kashe kuduka wannan wannan ne. wannan kuma idan ka rubi sahihul bukhari kitabu diyat babu idza asaba qaumi min rajul rakamin hadisi dubu shida da dari takwas da da shida za ka ga wannan hadisi da ce fahuna ya kunu damul armuzani mubahan ana ce nan idan ka duba jinin armuzani halal ne saboda ya yi tarayya a wurin daukan shawara da abululu a talmajusi wurin kisan na umar saboda shi jininsa ya halatta li'annahu sharaka fi katl umara saboda ya yi tarayya ya sharaka a wurin kisan umar athani uska ta biyu annan nabiya sallallahu wa alihi wa sallama lam yaqtul usama ibn zaid annabi bai kashe usama ibn zaid ba lamma ta ta'awwala fi ahdihi yayin da yayi tawili a zamanin annabi muhammad wa zalika annahu fi ihdal ma'arik cikin wasu ya yakukkuka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbansa wannan sariya ne wasu 'yan jama'a annabi ya tura kamar da ya zo a sai bukhari ra'a rajulan min mushrikina sai usama dan zaidi ya ga wani mutum daga cikin mushrikai kad katala min al-muslimin ya kashe musulmai da yawa fa dhahaba ilayhi yayin da usama dan zaid ya je gunsa. mara ahu yayin da wannan mutum mushriki ya ga usama dan zai farra minhu sai ya guje daga barin usama ibn zai sun maktaba a halfa shajaratin sai samu wata bishiya sai ya boye a bayanta wakala ashhadu allah ilaha illallah usama dan zaid na kai da shi ya rabe bayan wannan bishiyar wannan itaciya wannan itaciya shi ce la ilaha illallah ya shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wannan mushrikin fakata lahu usama nan sai usama ya kashe shi falamma balaga nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hadha al'amra yayin da wannan lamari ya isa ga manzon sira annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a usama ta faƙal sai ya sa an kai kiran usama faƙal sai manzon Allah ya ce masa a kataltahu ba da an kala la ilaha illallah shin usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah kaga wannan shi kamaciciniya da al'armuzan yasa malai koma wanga kisan qal sai usama ce innama qalaha ta'awudan yani khaifa min as-sayfi ai ya ce la ilaha illa Allah ne ya ga manzon Allah ba kuma yasa yayi kalmar shahada ba yayi ne saboda tsoron takobi da ya ga zan kashe shi fa qala sallallahu alaihi wa sallama Allah shakkakta an kalbi manzo Allah ce shi ka saga ga zuciyansa ne kasan ya fada ne don tsoron takobi ya kolo usama ya ce fama yi raddido ha alayya manzon allah bai gushe ba yana maimaita masa wannan kalma akataltahu bada an kala la ilaha illallah akataltahu bada an kala la ilaha illallah manzon allah ya maimaita masa wannan kalma ya kula ya ce manzon Allah bai gushe ba yana maimaitawa قتلته بعد أن قال لا إله إلا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كاكش شبان ياتي لا إله إلا الله حتى تمنيت أني Usama ce wallahi an na yi burin cewa ni lam aslim illa la'ana cewa da ban musulunta ba ma sai yanzu zan musulunta to da yadda manzon Allah ya ringa fari manzon Allah ya razana shi saboda ya faɗi la ilaha illallah ya kashe shi to amma duk da aka fannabi sallallahu alaihi wa sallam lam yukmila hadda ala usama manzo Allah bai sar masa da haddi ba ko ba ka ba saboda in ka kace musulmi dole ne ai me a kashe ka manzo Allah bai tabbatar masa da haddi ba saboda yayi tawili لأنه كان متأولا فكذلك حال بالنسبة لعثمان haka kuma shi dangane da Sayyidina Usman lam yukmil hadda ala ubaidillah bin umar bai sayar da haddi kan ubaidillah dan umar ba annahu kana muta'awwilan shi ma ubaidillah ai yayi tawili ko ba haka ba dan sai da je ya dasa mai takobi sai la ilaha illallah da shi ganin ya fada ne ba saboda kuma ba dan tsoron mutuwa wannan shine kaga sai ya dace abin da ya faru a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga usama wannan ce sa malai doko wancan ya auna ya ce maka to gashi da ya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma usama haddi ba sai sa sayyidina usman kuma bai kashe ubaidullah dan umar ba athalis ta uku dama ce akwai uskoki uku ko kila an ce inna lahu armuzana cewa shi armuzan lam yakun lahu waliyun bai da wani majibinci dama kana da wani majibincin an kashe kashi zai sa ya karbi hakkinka ko ramuwa wal maktulu ladhi la waliya lahu waliyuhu sultan shi wanda aka kashe idan baya da wani waliyi wanda za a jibinci lamarinsa waliyinsa shine mai a sultani sarki ko limami fatanazala anil katil shi yasa sai aka sauko daga barin kisan ubaidillah wakila an ce inna lahu waladan yukalu lahu alkamuzban yana da wani ɗa wanda ake ce masa alkamuzban wa annahu tanazala an dami ubaidillah ibn umara da akan ya faru sai yayi tanazuli daga jinin wa dansa wannan kuma cewa yana da ɗa alkamuzban idan ka dubi kisan da aka ce ya yi tanazuli dangane da shan fansan ubansa daga kisan ubaidillah idan ka dubi tarihi tabari juzi na uku shafi dari uku da biyar za ka ga wannan tanazuli da an ka ce ya yi a wurin walakin na hamin tariki saifi bin umar al-kaddab ya ce to amma wannan ruwaya daga dayan makaryata da da ya zo muna da su a baya shi ne wa eh daga wannan makaryaci saifu bin umar ruwayansa ba a karba makaryaci ne kisa yana cikin tarihin taburi allah sabadaci الماخذ الثاني عشر لفي تشابه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة ya yi karin kiran sallah ta biyu a ranar juma'a al'alin sun cewa kiran sallah ɗaya ne laifi ne in ji su inna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah wa sallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di ku riki sunnata ku lazimci sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu a bayana in ka dubi sunan abi daud kitabus sunna babun fi luzumi sunna ya zo da wannan hadisi rakamin hadisi dubu uku da dari shida da biyar haka jami'u tirmidhi kitabu kitabul ilmi ko babu ma ja fil ahdi babu da ke karantarwa dangane da riko da sunna hadisi 2676 manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata da sunnan halifofi na shiryayyu a bayana wa hadhihi ziyadatu min sunnatil rashidin yace wannan kari yana daga cikin sunnan halifofin manzon Allah shiryayyu wala shakka babu shakka anna Uthman min al-khulafa'ir rashidin sayyidina Usman yana cikin khalifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiriyayyu manzo Allah kuma yace do abin da suka yi kun ya kuyi riko da shi ba ku da laifi wa ra'a maslahatan fi an yuzada hadha al-adhan li tanbihi an-nas an qurbi waqti salati al-jumu'ah shi sayyidina Uthman ya ga akwai maslaha a yi kare a cikin kiran sallah ya zamo biyu a ranar juma'a ba saboda komi ba saboda falkar da mutane cewa idan sun je kira na farko sai tunanin cewa tabbas lokacin sallah ya kusa lokacin sallar juma'a ya kusa ya gabato ba da an tasa'at ruku atul madina bayan kasan madina ta yi fadi ta karu yankin kasan madina ta karu ke sa sai yi wannan kari don allah wannan ba maslaha ba ne wani na wurin aikin shi ya shagala in za a ce misali yau ana awa bari karfe goma sha biyu da rabi sai aka tali mutane ba ya kiran farko ba dab da lokacin awa bari wani ya mashagala ma ya wurin aikinsa yana wurin aiki gaba da za ya ji kiran sallah ya sheka gida ya je tube kayan aiki ya je ana hutuba to da galibin mutane za ka gaba su samun sallah sai ka wannan maslaha idan an kai kiran sallah kamar sha biyu ana tunasar da kai lokaci ya gabato ka fita wurin aikinka ka rabu da cinikinka ka rabu da sai da ruwa ka je ka shishirya ka yi wanka ka sa ka mafi kyawu ka bursu na tulare ka zo sauraron hutuba don Allah wannan ba maslaha bane amma adake shi laifi ya yi aka ne kuma bayan lokacin yankin kasan madina ta fada da ta wata, fajtahada fi hada wa wafaqahu jami'u sahaba kuma duk lokacin da ya yi wannan ishtihari akwai sahabbai raye sun dace da shi dukkansu gabaki ɗaya sun ka dace kuma ijma'in sahabbai ba kuskure kamar da muka karanta a baya ko ba ka ba taib wastamara al'amalu bihi lam yukhalifu ahadun hatta fi zaman ali kuma wannan lamarin aka yi gabata babu wani ɗaya da ya saba masa har ya kai zamanin halifancin saidina ali bayan an kace saidina uthman aka abin ya tafi wa zamanin muawiya aka zamanin muawiya wa zamanin bani umayya a zamanin bani umayya wa bani abbas da bani abbas ga baki daya har wannan lokaci ba wanda ya saba wa saidina usman wa ila yawmina hadha lam yukhalifu ahadun min almuslimin malace har zuwa zamanin mu ga kai har gobe juma'a kira biyu za a yi babu wani da ya saba wa sayyidina usman fahiya sunnatun bi ijma'il musulmi saboda aka sunna ne da ijma'in musulmai ga baki daya summa huwa lahu asulin fi shari'i yace wannan aiki ma idan ka duba yana da asali a shari'a wa huwa al-adhanu al-awwal fil fajr fala alla usman kasa hadha al-adhan alai yace kiran sallah dai ne al-fajr ya zo aka yi biyu sadina usman ya yi kiyasi ne da kiran sallan lokacin sallan asuba ko ba haka ba manzala ce idan kun ji kiran sallah ta farko dare ne wa ke yi eh cikin ladanan annabi eh bilal ya adana layl haka annabi ya ce an kun ji kiran sallah farko dare ne bilal ke yi na biyu idan kun sallah ya shiga gari ya waye shine abdullahi bin ummi maktum bai sanin lokaci ya kai shayan ce mai asubata asubata ta da shi da wannan Usman uthman yayi kiyasi kiyasi kuma ingantacciya wanda yake ingantacce dan ce saboda Allah wan laifi ne har yau babu wani ɗaya daga cikin musulmai da suka saba masa tun kan sahabbai sai wa'annan la'anannu jawa. المهد الثالث عشر رد الحكم وقد نفاء الرسول صلى الله عليه وسلم laifi ta goma sha uku ya maido da hakama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore sa mala ce wa hadhihi alfirya yaruddu alaiha min thalathata awjuhin wannan karya fuskoki guda uku na ma wannan karya raddi cewa annabi ya kori al-hakam usman da ya kai halifancinsa ya dawo da shi awwalan ta farko annaha lam tathbut wannan bata tabbata ba wala tu'rafu bi sanadin sahihi ba santa da wani isnadi wanda yake ingantacce da ya zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori alhakan da isnadi ingantacce riwaya amma da ya kai halifancin sayyidina Uthman ya dawo da shi ba da ce thaniya ta biyu al'akam kana min maslamatal fathi yana daga cikin wa'anda sun ka mika wuya an ka kubutar da su ranar fatahu makka wa kana min tulaqa'i yana da wa'anda aka yantar da su aka sake su wa tulaqa'u maskanuhum makka ce wanda kuma suke a tulaqa sakaku da an ka sake su mazauninsu shine a garin makka walam ya ishu fil madina ba rayu a madina ba fa kaifa yanfihin nabi sallallahu alaihi wasallam min al madina mutumin da bai zauna maka ba ya za a ce annabi ya kore shi a madina bai zauna madina ba mazauninsa shine makka wa huwa laysa min ahliha aslan baya daga cikin mazuwa madina asali maka ya zauna na annabi ya gansa ya kora sato wannan bai tabbata ba athalithan ta uku annafiyul ma'alumin fi shari'atina aksawu sanatun lizani gairar musul ya ce abin da yake kori wanda yake sananne a cikin wannan shari'a namu mafi nisanta bai wuce shekara ko ba ba mafi nisansa ga wanda shari'a ya ce a kura shekara ne wanda yake mazinaci da bai taba aure ba sai je ya zina bayan kun kama sa kun masa bulala garin da yake shafin da shi a koma da shi wani gari bayan shekara tun ya dawo wannan shine wanda abin da ya tabbata a shari'an mu amma wanda ya aure fa sai a jijjife sa a kashe har lahira ma da ce walam yi olam fi shari'in Allah tabaraka wa ala ba sani ba a cikin shari'an Allah anna hunaka nafiyan madal hayati akwai wani kori da ake yi wa mutum a cikin wannan musulunci matukar rayuwarsa faffafo in ya ce ya ce kenan ba shi a shari'an musulunci inna allaha kala bikum rahima ko ba ka ba Allah mai tausayin ku ne mai jin kanku ne har waya ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ce ba ku kurakurai ku roki Allah da Allah ya shafe ku ya kawo waɗanda za su yi kurakurai su tuna suna da wani ubangiji mai rama su roke sa gafara ya yafe musu in ba ka laifi ka zama Allah kenan eh in mutum ma ya zina bai taba aure ba korinsa da aka cafi da shi gari bayan shekara ɗaya ne kuma za a yi dawowa bayan an masa bulala wani ya wal yashada azabahuma ta'ifatu min al-mu'minin Allah sare mu mala ya ce to a cikin wannan addini babu wani kori da musulunci ya ce ai ma mutum matukar rayuwansa wa ayyu dhanbin hadha alladhi yastahiqu bihi al-insanu an yunfa madal hayati to wani irin laifi ne ma mutum za yi da za a ce an kore sa da ya cancanci a kore sa faufaufa matukar rayuwansa wannan ba shi a wannan shari'a ta annabi mu annabi Muhammad fannafi ukubatun taziriya min alhakimi yace kori jan kunne ne wanda yake na lalabtarwa na ladabtarwa shine ta'aziriya daga hakimi falau faraduna da ce to da ma mu dauki kan annan nabi sallallahu alaihi wasallam fi'ilan nafa wastamarra fiyan annabi ya kora su sai ya zarce yana korarre fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba fi khilafata abubakar wa umara ya zo yana korarre a cikin halifancin saidina abubakar da saidina umar sun aadahu uthman ba da kam ba da aktar min hamsin ta sana ya ce bayan fin shekara goma sha biyar sai ya maido da shi in ma akan ne to sai aka yi aina libasu huna ina laifi ana na damuwa a nan a kaddara annabi ya kore sa ya tafi lokacin sadina abubakar baya nan yana na inda aka kore sa lokacin uthman aka sai lokacin halifancin eh lokacin eh, umar aka sai lokacin halifancin sadina uthman sai ya dawo da shi ma da ce menene abin damuwa nan wai ko ya kai da jaki shi ya ci kara Allah sare mu Tun da sun sani sa ta haba ko ya suka ga kyawawan lamarin sallaki muni ne wurin sa kale da mutum in nukura na zuciyansa in sharri ke zuciyansa ya ganin alherin ka ce alherin ne ba ka fari wurin sa babu ce haza in sahat wannan iya ya inganta wahiyar lam bai inganta ba summa inda nabi sallallahu alaihi wasallam qabla shafa'ata usman fi abdullah ibn sa'd ibn abi sar shi sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina usman ya zo masa da ceton abdullahi dan abi ya karbi wannan ceto wa kana kadirtar da ya kasance ya yi ridda wala shakka annal hukma annal hakama lan ya'ti bi jurmin azama min hada mala ce shi akan bai zo da wani laifin da ya kai wannan ba fa kaifa yusamihu nabi sallallahu alaihi wasallam zaka wala yusamihu hadha ya annabi sallallahu alaihi wasallam za yi rangwami ga wancan ba za yi rangwami da wannan ba هذه هي المعاهد على عثمان وممكن تقسيمها حسب الجدول الآتي wannan shine karshe wannan gaba ya ce wannan ga laifuffukan da suka kama sayyidina usman da shi Ga shi malam zai kassa ma muna mu gani umurun makduba wankar lamurra da aka yi wa sadina usman kariya malam ya kawo ga sha uku ga sha biyar nawa kenan sha takwas ga uku nawa ishirin da ko sa'an nan ga biyu ishirin da nawa uku lamuran da aka masa karya kenan ishirin da uku to kyawawan ayyukan sadina usman ga goma ga mai takwas goma sha takwas sannan ga hudu ishirin da biyu sannan hadin sai na usman ga goma sha biyu ga goma sha ɗaya ishirin da uku sannan ga nawa ga bakwai ishirin da ga bakwai talatin da ɗaya sannan ga shida sannan ga ɗaya duka ya talatin da bakwai hadin sa kenan atahu magmura bal magfura laifuffukan da aka jefi sayyidina usman da shi mala ce balma wanda Allah ya yafe masa shine guda tara guda tara kalli ishtihadinsa da lamurin da aka masa karya da mahasininsa kallon kasu da laifuffukansa Allah sare mu wannan shine yau ko kai aka ce ka yi lissafin rayuwanka kawo kai kawunka wata daya za ka samu laifinka kurakurai ya fi dari biyu amma shi rayuwansa tara allah sare mu da wannan ne muka kawo karshen karatunmu na yau abin da muka faɗa na katare allah ka ba mu ladansu wanda muka kuskure ko tuntubin alshe muna roƙon allah ya gafarta muna marasa lafiya mu wayanda ke zaune a nan da wayanda ke asibiti da masu karfin hali suna kai kawo da shi Allah ka ba mu lafiya na zakkan jiki Allah muna rukunka ka yayi turuta daga barin mu